Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Babalan ne tare da Hadiza Kyari. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 4 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Hafiz, Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu ana ji tasirin tsohon shugaban na Amurka a majalisar dokokin kasar inda ta zoma da magoya bayansa suka yi a ranar shida ga watan Janairu. Dokokin da shugaban kasar Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a wannan makon da suka sauya manufofin gwamnatin Trump na baki masu shigowa Amurka ba su canza wani abu sosai ba a yanzu. Birtaniya a yau Alhamis aka fara gwajin gwano ko za a iya amfani da allurar rigakafin cutar COVID-19 daban-daban guda biyu a matsayin kashi na farko da na biyu. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa a najeriya kwamitin da gwamnatin tarayyar kasar ta nada ya fara aikin sayar da kadarorin da aka kwato daga hannun barayin gwamnati to ko me wasu kungiyoyi masu zaman kansu suke cewa dangane da fara sayar da kayayyakin ba amma san yawan kadurorin da aka kwato ba saboda yan najeriya muna buƙatar mu ga sunayen duk irin waɗannan kayayyaki da aka kwato daga wajen waɗanda aka kwato kuma a zo a yi evaluating na gaskiya sannan za ku ji cewa kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa don duba batun almajiranci da karatun tsangaya a jihar ya kammala aikinsa abinda shugaban kwamitin Sheikh Khalifa Ali Abul Fatah yake cewa su wajen abincin abincinsu kuma ga ilimin zamani ya za a tsara tsangaya kuma ya za a tsara tsangaya a haɗa ta da ilimin zamani ba tare da an taɓa darajar tsangayan ba. kamar kowace rana alhamis yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha tisila ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a alaikum ga cikakkun labaran duniya. Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu ana jin tasirin tsohon shugaban na Amurka a Majalisar Dokokin kasar inda ta tarzoma da magoya bayansa suka yi a ranar shiga ga watan Janairu ta haifar da rarrabuwar kawuna sosai a jam'iyyar Republican. 'Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun gana a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar mambobin jam'iyyar biyu game da muhawara a kan Trump wato Liz Cheney daga Wyoming shugaban jam'iyyar Republican a mataki na uku a majalisar wakilai da kuma 'yan majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene daga jihar Georgia wadda ta nuna goyon bayanta ga ra'ayoyin kungiyoyin da take kitsa makilci ciki har da na kungiyar kawanin Batun shine ko a sauke Green wadda ke goyon bayan Trump daga matsayinta na kwamiti ko kuma a cire Cheney daga shugabancin jam'iyyar Republican saboda tana cikin waɗanda suka kaɗa kuri'ar tsige Trump. Waɗannan shawarorin za su tilasta yanke hukunci kan ko har yanzu Republican na goyon bayan Trump da magoya bayansa ko kuma sun nisanta kansu daga shi. a kuri'ar da aka kada 'yan republican a majalisar 145 ne suka amince a barce ni akan mukaminta 61 kuma suka yi akasin haka Dokokin da shugaban kasar Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a wannan makon da suka sauya manufofin gwamnatin Trump na baki masu shigowa Amurka ba su canza wani abu sosai ba a yanzu. Amma sun share fage matakan da za a ɗauka nan gaba abinda masana suka faɗa murya Amurka kenan. wani saƙo ne da biden da kansa ya jaddada a lokacin da ya sanya hannu kan takardun umarnin shugaban ƙasar guda uku a ranar talata ina so in fayyace cewa akwai maganganu da yawa da ake yi da kyakkyawan dalilai game da yawan umarnin da na sanya wa hannu ba sabbin dokoki ne nake yi ba ina kawar da manufofin marasa kyau ne da gwamnatin trump ta aiwatar abin da ya faɗawa manema labarai kenan a yanzu masu kare haƙoƙin baƙi sun nuna alamun jira su gani yayin da sabuwar gwamnatin ta ƙaddamar da tsarin sake duba manufofin da suka shafi baƙi da Trump ya aiwatar. An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu a ɓangaren rahotanninmu. A wani yunkuri na ganin an samu nasara yaƙi da cin hanci da rashawa. kwamitin da gwamnatin tarayyar najeriya ta naɗa ya fara aikin sayar da kadarori da aka kwace a hannun barayin gwamnati wanda suka hada da wasu dankara dankarin gidaje 25 da filaye da ma kayayyaki iri daban-daban na amfani a gidajen sakatare kwamitin ladidi baratu muhammad ta bayyana wa manema labarai cewa kwamitin ya fara aikin tantance kayayyakin amma kungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido a harkokin cin hanci da rashawa a kasar na ganin wannan aiki ba zai yi wani tasiri ba kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyar murya amurka abuja madina dauda ta aiko mana Kafa wannan kwamitin dai ya samo asali ne daga yawan ƙorafe korafe da ya rika tasowa daga ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido a yi da hukumomi irin su EFCC ke gudanar da ayyukansu wani abu da ya sa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ƙara zage damtse wajen bayyana matakan da suke ɗauka wajen ganowa da kuma kwace ƙaddarorin da aka tabbatar cewa na gwamnati ne. Sakatariyar kwamitin Ladidi Bara'atu Muhammad ta yi ƙarin haske. Akwai waɗanda kotu suka riga suka sallama kankat an gama babu wani wani badakala a kai babu wani korafi a kai amma akwai wasu kayayyakin da yake akwai korafi a kansu wannan dai za mu yi shi a abuja amma akwai wurare kamar guda 25 a duk faɗin najeriya inda waɗannan dukiya suke wanda a hankali a hankali duk za a tafi a je a dudduba a tabbatar da cewa waɗannan kayan suna gurin a kuma tabbatar da wani hali suke ciki saboda a ɗauko waɗannan ƙwararru masu ba da farashin kaya saboda su bashi farashi a sai da ma jama'a saboda gwamnati ta samu ta tara wani kudin shigowa. To sai dai a ta bakin shugaban daya cikin kungiyoyi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa Transparency International reshen Najeriya Awal Musa Rafsanjani ya tsokaci cewa akwai abin dubawa a umarnin da aka ba wannan kwamiti. Ba a ma san yawan kadarorin da aka kwato ba saboda 'yan Najeriya muna bukatar mu ga sunayen duk irin waɗannan kayayyaki da aka kwato daga wajen waɗanda aka kwato kuma a zo a yi evaluating na gaskiya a ce to ga mota kaza ga ta kuma za a sai da ita kan kaza gida gashi a filaye gashi estate estate gashi taka nan shine za a ba wa 'yan najeriya to damar da su da kansu su ma in suna bukatar su siya din za su siya shi ma shugaban kungiyar muryar talaka reshen arewa maso gabas sale bakoro sabon fegi da maturu ya ce wannan mataki na sayar da kaddarorin gwamnati ba zai haifar wa kasa da mai ido ba gaskiya ba ci gaba bane ga 'yan najeriya sakamakon cewa idan kai la'akari da yadda zamanin da yake ma'aikacin gwamnati gwamnati sai ya gama iya shekarunsa talatin da biyar yana aikin gwamnati kuma yana cikin kamar alal misali gidaje na gwamnati ko wani abu idan ya gama kuma zai tashi sannan wa'annan kuma wasu ma'aikata su sake komawa ciki su ma zai su gama nasu talatin da biyar din in ta sayar da su kasan har yanzu a shiga cikin halin ha'ula'i ganin cewa a yanzu haka karamin ma'aikaci kashi tamanin a cikin ɗari ba su mallaki gidajen kansu ba ba su da muhalli. kwamitin ya ce zai yi tallar ka'idojin da za a bi kafin a kai ga saye ko sayar da kaddarorin a shafukan jaridu idan an kammala kiyasin su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hadiza kyari da labaran duniya kashi na biyu. A Birtaniya a yau Alhamis aka fara gwajin gano ko za a iya amfani da allurar rigakafin cutar COVID-19 daban-daban guda biyu a matsayin kashi na farko da na biyu. Masu binciken sun ƙudiri aniyar yi wa fiye da mutane 800 'yan saƙai allurar rigakafin Pfizer da BioNTech a karan farko. Sannan bayan makonni hudu ko goma sha biyu su musu allurar rigakafi da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka hada ko a yi akasin haka. an kirkiro rigakafin ne da fasaha daban-daban jami'an kiwon lafiya sun ce idan za a yi amfani da rigakafin guda biyu da aka kirkira ta hanyar fasaha daban-daban ta yiwu a samu sauki a shirin yin rigakafin a faɗin duniya A wani lamari da ke da alaka da wannan, jaridar The Guardian ta ce nazari kan gagarumin shirin ba da rigakafin Isra'ila ya gano cewa kashin rigakafin Pfizer BioNTech na farko ya ba da kariya da kashi 90 cikin ɗari daga coronavirus a kwanaki 21 masu bincike a jami'ar east anglia da ke birtaniya sun soki binciken farko daga isra'ila wanda ya nuna cewa rigakafin kashi na farko ba lalle ya ba da cikakkiyar kariya ba gwamnatin sojan da ke mulki a myanmar ta toshe wa jami'ar kasar hanyar shiga shafin sada zumuntar facebook a yau ranar alhamis yayin da ake ci gaba da nuna kin aminci da kifar da gwamnatin farar hula ta kasar a wannan makon ma'aikatar sadarwa da yada labarai ta kasar ta fitar da wata sanarwa tana cewa za a toshe shafin babban kamfanin sada zumunta har zuwa ranar lahadi domin tabbatar da zaman lafiya a kasar Telenor Myanmar babban kamfanin sadarwar wayar salula na kasar ya tabbatar da cewa an umarce shi ya toshe shafin na Facebook. Shafin na Facebook shine wanda farar hula da sojoji shugabanni suka amfani da shi a kasar Myanmar. Wata kotu a ƙasar Belgium ta samu wani jami'in diplomasiyyar Iran da laifin kisa harin bon da aka dakile akan wata ƙungiyar adawa ta Iran a Faransa a shekarar 2018. Masu shigar da ƙara na ƙasar Belgium sun ce asari da ke zama a Vienna da wasu sun shirya ta da bom a wurin wani gangami na ƙungiyar National Council Resistance na Iran da ke Paris. haka kuma kotun ta yankewa wasu mutane uku hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar zuwa goma sha takwas a yau alhamis a gaida hadiza kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kwamitin kwamitin jihar Borno ta kafa don duba batun almajiranci da karatun tsangaya a jihar sun karbi shawarwari kan hanyoyin da za a bi don duba yadda za a magance matsalolin karatun tsangaya a jihar wanda aka kwashe kwanaki uku ana karɓar shawarwari daga malaman tsangaya da kuma masu ruwa da tsaki gwamnan jihar ta borno farfesa babagana umar zulum ya ce wannan batu yana da sarƙaƙƙiyar gaske kuma gaba ɗaya shi a arewa maso gabashin najeriya su suke da yara da ba sa zuwa makaranta da yawa daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa don duba batun tsangaya da karatun almajiranci a jihar sun karbi shawarwari kan hanyoyin da za a bi na magance matsalar almajiranci da karatun tsangaya an dai kwashe kwanaki uku ana karban irin waɗannan shawarwari daga hannun malaman tsangaya da masu rawar zaye kan harkokin almajirai da ma malaman jami'a gwamnan jihar borno professor babagan umar zulum wanda kuma ya kafa wannan kwamiti ya ce batun almajiranci abu ne mai sarƙaƙƙen gaske. the entire north east one of the largest out of school children if not the largest in the entire country. Ya ce gaba ɗaya shirin arewa maso gabacin Najeriya su suke da yara mafi yawa da ba su zuwa karatun zamani kai koma ƙasar ma gaba ɗaya kuma baki ɗaya wannan babban kalubale ne ko mun yarda ko ba mu yarda ba. It is impossible for any government in Nigeria to enroll this large number of out of school children into the formal educational such funding are not available. Ya ce ba mai yawa ba ce a ce kowace gwamnati a Najeriya za ta sa waɗanda waɗannan yara dukkaninsu a makarantu saboda babu wannan kuɗin a gwamnatin tarayya haka zalika babu a gwamnatin jiha mafita a nan kawai shine mu tabbatar cewa mun sa yaranmu da ba sa makaranta zuwa makarantu da ba na zamani ba wanda daga bisani za mu iya sa su a makarantun zamani. Government of Borno State under the Ministry of Education has started establishing high Islamic da local government on borno ya ce bisa wannan dalilai gwamnatin jihar borno karkashin ma'aikatar ilimi ta fara kafa makarantar koyon addini na gaba da sakandare a kananan hukumomi da ke jihar borno kuma an allah ya yarda za ta kafa cibiyar koyon addini guda kowace karamar hukuma na jihar borno ya ce nan gaba idan mutum ba zai iya sarrafa kwamfuta ba ba zai ma iya ciran kuɗi a banki ba dole mu da kufa wajen ilmantar da 'ya'yanmu a cewar gwamnan jihar borno professor gana umar zulum shek khalifa ali abdulfatai dai shine shugaban wannan kwamiti na sake duba karatun almaje kuma yadda ake tafiyar da harkokin zangayan ga dai abin da ke cewa Shanan karatun shanin almajiran mazaunan su, wajen kwanciyansu su, kuma ga ilimin zamani ya za a tsara zangaya? kuma ya za a tsara zangaya a haɗa ta da ilimin zamani ba tare da an taɓa darajar zangayan ba Iyaya za mu yi mu tsayar da wannan bara yaya kuma za mu yi tanada wa almajirai waje su ma su ga kansu kamar 'yan ƙasa ne suna da incinsu ba kamar mutanen da ake su ba zama suna da gurin kwanciya suna da gurin zama su yi karatu ba su kwana a titi kuma suna tafiya da yagaggen kaya haka ba ganin cewa akwai wannan batu na yadda wasu jihohi ke kamar kyamata almajirai da sauransu kamar za ku taɓa wannan batu a wannan wulakanta almajirai da koransu daga jiha ai ba shi ba ne dalili fili ka zauna ka duba ka gyara ka sa ka'idodi ka san wannan amma yadda aka yi musu wulakanci mai neman alkur'ani ka wulakanta shi kai baka taimaka masa ba wayannan 'ya'ya ne suna da inci kamar yadda kowa yake da inci ya je ya zauna a guri ya yi karatunsa hanyar gyara da da za a yi wannan taro dai shine irinsa na farko don duba karatun almajirai da kuma abin da ya shafi harkokin tsangaya da gudanar a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna daudabi da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma na iya sauraron mu a tashar mu ta BOA a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ce jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce aisha sule dauke da shirin amin amin A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Duk a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Ku biyo mu. Cutar gona masallatan juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida Cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar a kan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abin da wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su yi gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka amma hakan zai rage tunanin ɗaukar cutar ta hanyar taɓa kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari miƙa ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su ɗauka yayin da aka to daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka ƙaƙabawa jihohi ko ƙasashe. Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yadda su kamata. to ko da ke an ce ai haka amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu saboda ka sharon da shawaran da zamu ba mutane shi ne ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su kamar yadda za mu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira masu mutum amfani da shi in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada kai kusa da mutane wani za ka iya kada ka shiga mutane da yawa ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka domin wannan ciwon da yadda yawanci masu ilimin kimiyya suka ce bayyana ciwon na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi amma in ba mu samu waɗannan ba dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayenmu muna sa su waɗannan mask din nan sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa don haka haka dai kuma da ikon Allah zai iya karewa amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko ah, maganin da zai warkar da shi ko kuma wani alluran rigakafi. kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantina ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa. To hajiya kawo masu kantuna to ya kamata su samu irin wanke hannu na tsafta ko kuma su samu sabulu da ruwa. in mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga in ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane kada mutane su yi kusa-kusa da yawa kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin inda ko rinka su rinka sami kamar mutane biyu uku ko hudu a lokaci lokaci suke shiga ba kowa ya shiga gaba ki daya ba mutane kamar uku hudu sun shiga an kare sun fita sai a sake sakamakon hudu biyar ko shida kada dai a sa mutane da muka saba a cunkusa a wuri daya to haka haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa amma dole dole a samu irin ruwan nan ko ruwa da sabulu ma ya fi sauki wanda mutane za su rinka hannun su kan shiga ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani to shi wannan shi ma kan taimaka kuma in dai mutane na da kokari in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki da in dai za su iya za su iya sa wannan su ma masu din nan to hajiya. To makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a basu domin su ma wurare ne na cinkoso. makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko a makarantu kowane yaro in ya zo zafi da safe za a ɗauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su waɗannan abubuwan da ake wanke hannu tsaftace hannu sannan a ɗauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci in za a rage yawan yara aji dole a rage yawan yara aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka ɗaukan zafin jikin mutane suna za su shiga wurin sannan in mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu to wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a wanke hannu amma shi ma ruwa ibada a rage yawan mutane cunkosa cunkoso da yawa kamar ah, wurin sallah maybe a raba kamar a biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba taruwa wuri ɗaya da yawa shine mafi wahala hajiya ok tambaya ta ta farko ya fito ne daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar covid-19 to shi wannan coronavirus uh, na 2019 da aka ce covid-19 abinda sa aka sa masa suna covid-19 shine coronavirus infectious disease na dubu 2019 to wannan cutar ta dole da shekara na dubu biyu da goma sha tara shi sa ake cewa covid-19 to su kuma baffa haruna bajoga da haladu musa bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa to bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona din, sabon cuta ne yadda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum sai kamuwa da wannan cutan ba To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkate saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma tamanin bisa ga ɗari da mutane da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan waɗanda ishirin bisa tamanin waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da suka manyanta waɗanda garkuwar ba bata da ƙarfi da kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwokan. wadanda ba su numfashi sosai ko kuma in irin waɗanda aka canza masu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsa ba shi da karfi to wannan ciwo na tsanani kwarai da gaske amma akwai wadansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya. shi ko dahir manjas gobir samaru zaria yana tambaya wai idan allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa. inda sanyi ne to jiki mutum ya kamata bai kamata ya zuba domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba akwai wasu a yan halitta na jikin na adam in sun canza da yawa yakan sa mutum rinka zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi. to likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta covid-19 ana samun sauki kuwa? eh ana samun sauki hajiya akwai waɗansu wurare kamar irin su new york a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan kasan kamar irin su dakota da sauransu abin karuwa yake so abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. A gaida Aisha Tisile yanzu kuma sai rayun da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wanmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum ya Hausa. Ina taya sabon shugaban hukumar hana sha da fataucin kwayoyi ta Najeriya wato NDLEA, Janar Buba Marwa, murnar zama shugaban wannan hukuma. da karshe ina ba shi shawara yi tankaɗe da rairaya a hukumar da kuma ƙara ɗaukan ma'aikata muddin dai yana son haƙarsa ta kai ga cimma ruwa sai sako daga kawo mai ruwa bajoga ya ce salam biyoyi hausa na shigo wannan tasha mai albarka domin ne kira ga al'ummar najeriya mazanmu da matanmu yara da ƙanana mai kuɗi ko talaka ke ko shugaba dan Allah mu yi hakuri mu bi dokar da shugaba Buhari ya kafa ta corona domin wallahi ba wai baya san mu bane ya ce duk wanda ya karya dokar corona zai je gidan yari na tsawon wata shida tsantsar so ne ya kawo haka muna fatan al'umma za mu kiyaye Allah ubangiji ya kawo mana karshen corona sai sako daga Ahmadu Abacha Macina da kawo kawo mai gora kumsa suka ce muna yi wa dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka fatan alheri matakin da mahukuntan kasar saudiya suka ɗauka na rufe wuraren kallo da sayar da abinci bisa fargabar tsanantar yaduwar annobar cutar coronavirus a kasar ya yi daidai kuma ya dace kwarai don rigakafi ya fi magani da karshe muke addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen cutar corona a faɗin duniya baki ɗaya amin sai kuma sako daga habibu abubakar birnin bayero da abubakar salisu arikima fataskum da garba na hali kamba suka ce salam biyo hausa hakika samun goyon baya da jam'iyyar pndc tarayya mai mulki ke yi daga sauran jam'iyyu kamar su andp zaman lafiya da mnsd nasara da kuma npr jamhuriya ya kara tabbatar mata da samun ci gaba na haka muna kira ga duk wanda allah ya ba wa nasarar lashe wannan zaɓe ya yi wa allah ya yi ƙoƙarin kwatanta gaskiya da adalci ba tare da nuna ɓangaranci ko ƙabilanci ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau da ce takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar Kano da malamin na mai suna Abdul Jabbar Nasir Kabara abu ne da ya kamata a hau teburin sulhu domin sasantawa domin dai da ruwa ake kashe wuta ba da wuta ba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu ana jin tasirin tsohon shugaban na Amurka a majalisar dokokin kasar. 'Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun gana a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar mambobin jam'iyyar biyu game da muhawara akan Trump, wato Liz Cheney daga Wyoming, shugaban jam'iyyar Republican a mataki na uku a majalisar wakilai da kuma 'yan majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene daga jihar Georgia wadda ta nuna goyon bayanta ga ra'ayoyin kungiyoyin da take kitsa makilci ciki hadda na kungiyar ƙawani. Waɗannan shawarorin za su tilasta yanke hukunci kan ko har yanzu Republican na goyon bayan Trump da magoya bayansa ko kuma sun nisanta kansu daga shi. Dokokin da shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a wannan makon da suka sauya manufofin gwamnatin Trump na baƙi masu shigowa Amurka ba su canza wani abu sosai ba a yanzu. amma sun share fage matakan da za a ɗauka nan gaba abinda masana suka faɗa murya amurka kenan to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin hadiza kyar wadda ta na gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana sauti amma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.